الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna kamar wadda an ka saba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kulla darasin namu daga inda ya dakata a satin da ya gabata zuwa ga gwargwadon abinda Allah maɗaukakin sarki ya so a karanta idan ba mu manta ba darasinmu na biyu da ya gabata a cikin wannan littafi na sharhu sunna wato ainihi ya dakata ne a cikin gabar da malam albarbahari rahimahullahu ta'ala ya yi ainihi bayanin cewa famina sunna luzumul jama'a cikin wannan gaba wato ainihi nan ne muka ci gaba da tattaunawa inda muka kawo inda malam ya yi bayani an muka kawo wurin da malam ya yi bayani inda wato ainihi yake cewa a shi malam Allah shi mishi rahama yana yin bayani <clears throat> dangane da maganar cewa bakar da bayyantul umur hakika na bayyana al'amura kuma dai shi malam ya ma yi magana ne Ah. wato malam ya yi magana ne <clears throat> dangane da abin da ya shayi cewa ya yi magana dangane da abin da ya shayi cewa laƙaɗe alimta ma ha'ula tikuna yana magana akan tarin jerin ayoyi masu magana akan wato illar da a cikin a shirka audu cewar malam faman lam ya'khud anhu duk wanda bai riko da su ba to faqad dalla hakika ya bace wata da ya kirkira bid'a wanda duk bai rike karantarsuwa ba ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika ya bace <clears throat> bai akan shari'a wal iyaz billah kuma makiya Allah da manzo ne babu abin da an wasu bayan ɓata musulunci za su zo ne kawai da manuwa ta hila da yaudara saboda ɗaya su kawo <clears throat> fisgaro ko rarrabuwa tsakanin mutanen sunna shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ta kun ga babu wani tawili ko kuma wata fassara da za ka karkata ko ka kewaya gare ta a ce dai ka yadda da abin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi na bayanin cewa wato dukkan bid'a bata ce wace bid'a kakka bi amma ma wace irin bid'a ko wani irin gyara a'a babu wata bid'a wadda za ka ba wani matsayi suna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa dukkan fatata sannan ga al'umma a kamar lakon dinakum na cika muku addinin don haka kenan tunda Allah ya cika addini babu wata magana na cewa wai ga wani abu da aka zo da shi sabo kamar masu tauri a masu kirkiran wato maulidi suna da suna ta kirkire-kirkire ko yaushe yau waɗanda za su yi gobe waɗancan za su yi jibi waɗancan za su yi gata waɗancan za su yi a gani ko to lalatu wa ahlu hafin na <clears throat> bata da ba abutanta ga baki ɗaya za su je gidan wuta saboda sun bar hanyar Allah sun bar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma shi yasa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin littafinsa cewa yana bayanin cewa afa ta abu duna min dunin layi ma layan fa'ukun sha'an wa layan durrakun wa layan kuna bauta ma wani Allah abinda bai amfani ku kuma bai cikin sheku ka gani ko su abin da za ka bauta ma wani Allah bai amfani shi ka bai cuta shi ka bai amfani shi ka in ka bauta mishi ofin lakon sir da kowa wani ma ta abu abuduna kuma sir da abin da kuke bauta ma min dunin layi wani Allah afala ta ke nuna min sa ba ku yin hankali wa qala rabbukum ubangijin ku yace ud'uni ku kira ni astajib lakum in karba ku wa qala umar ibn al-khattab ka gansa wa qala umar ibn al-khattab ba aini sababa wa qala umar ibn al-khattab umar dan khattab yace radiyallahu anhu Allah shi yadda da shi la udura li ahadin babu wani uzuri ga wani mutum guda fi zalalati a cikin bata idan mutum ya hau bata to babu wani uzuri da za ka bashi la udura li ahadin fi zalalati wa kibaha babu uzuri ga wani da ya hau aiki na bata asibaha hudan da ya zaton cewa wannan bata shirya ta to ba wani uzuri wala fi hudan tarakahu haka nan kuma babu uzuri ga wani wanda ya bar shari'a tarakahu da ya bar ta asibahu dalala yana tsammanin cewa bata ce faqad bayyinat al-umur hakika an bayyana al'amura wa thabatat a ah, hujja <clears throat> kuma hujja ta tabbata wanka da uzuru kuma uzuri ya riga ya kace a gani ko babu wani uzuri da za a saurara tun da an riga an bayyana hujja to yanzu ba wani abu da za a saurarawa don haka a tushe ɗannu ba abinda suke yi wace liya sun kuma alisabi don abin da shaidanu suke yi suna yi ne don su kange ku alisabili daga hanyar Allah wai ya sabu na annawan mota da kuma suna tsammanin cewa wai su shiryayyu na haka su ba su da shirya kuma ba su kusanci shirya ba wa inna mal kawai uzuri yana kasancewa ne بالمسائل الاجتهادية أشكو وانت مسألو لنا اجتهادي التي يسوق فيها الاجتهاد وانت هنا هلتا اجتهادي أشكو وانت مسألو لنا ويجتهد الإنسان وانت مسألو اجتهادي وكما ويبذل وسعه وطاقته في الباسي yana zuba kokari ne da iyawa ce wajen ainihi bincike wannan kenan babba abin da zai yi kenan mutum wato ya zuba kokari ne ya yi iyakai ne wajen ainihi bincike <clears throat> to da zarar mutum ya yi haka ya zuba kokari ne ya yi iyaka abin da yake iyawa wajen bincike to shi kenan ya yi abin da yake da damari wanda kuma bai da damari kenan ba a kallafa mishi ba da idan mutum ya yi bakin abin da ya ka iyawa ya zama da cewa wanda bai iyawa kuma bai yi ba to kaga ba wani abin zargi kenan don haka abu mafi alkhairi shine ya zama mutum ya tsaya ya yi bakin abin da yake iyawa da haka kada mutum ya bar shirya saboda yana zaton batata wannan al'amari ba wani zato ne da mutum zai yi ba ya tsaya yana yi ne ya ɗauki cewa wai wanga abu don haka ya riga ya bashi a'a almuhimmu <clears throat> mutum ya aikata abin nan kuma ya yi yanke da cewa an bayyanar da al'amurra da tun da an riga an bayyana al'amurra kuma kaga kuma shi nan. shi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi bayani bayani tabbatacce yankakke a cikin littafinsa na alƙur'ani la'anna hadha al-ilm saboda wannan ilimi يتلقى ana karɓo shi ne anil ulama daga maluma fal ilmu bitalaqi ilmi ana samu ne ta hanyar karɓowa walaysa bil ahdi min al kutubi bai kasance da karanta littafai kawai ba a'a ka je wurin maluma ka samu ilimi ba ka ce za ka samu ilimi ga littafi ba al kutubu inna ma hiya adawatun faqat littawai kawai su matsayin ainihi ala ne kaya na bincike alatun adawatun ba su kaya ne na bincike ya shirahu hal ulama malum masu ne masu bayani game da waɗannan littawai amma saduwa zuwa ga gaskiya wannan kuma ana karɓo shi ana wannan ana karɓo saduwa zuwa ga wato ma'abuta ilimin nan in dai hanyar gaskiya kake so to in kana so ka sadu da gaskiya to hakika wato ainihi habibu kashe wutar da ta waje kashe ta ta kashe ta wato wannan kenan idan kana son saduwa da gaskiya wa amma wusulu ila al-haqqi amma saduwa zuwa ga gaskiya fa hadha yuqadu an ahli ilimi, wannan kan sai ka dawo ga mabuta ilimi su za su sadar da kai ga abin da yake gaskiya wa yurwa anhum kuma ana ruwaitowa ga su mabuta gaskiya hulkan ɗabi'u an salafi da zama gabata za a baka labarin magabata da tarihin magabata da yadda ainihi magabata suka rayu da kaya haka to shi kenan abin nema ya samu tun da an samu hujjoji sun tabbata uzuri ya katse babu wani uzuri ma a hadin uzur yanzu babu uzuri ga hannun wani mutum guda wannan addini fa hadha din wannan addini sana wallahu Allah ya kare shi min tarifi daga canzawa wa tagayiri da wurwurawa wa sara al sai gaskiya ta kasancewa biya bayyane la lafsa babu wani abu na rikici a cikin addini addini bai ke karara in ka ga rikici to ba addini bane ne ba bin sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da karatu kake in dai kana karatu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to babu wani rikici babu wani kulli babu wani wahala da an karanta ma sarai za ka gane amma in ka bi abin da ba sunnar manzon Allah ba to sai ka ta wahala kai yi ta kainiya kuma ka gaza ganewa a gani ko da sabanin sauran abubuwan da al'ummomin da suka gabata suka kasance a kansu wanda suke aikata na ainihi illa da kuma banna malam ya ce wa zalika wannan annan sunnata wani jama'a hakika sunna da jama'a adi'u kama amradin hakika sun hukuntar da al'amari na addini kullahu ga baki ɗayansa wata bayyana linnasi kuma abin ya riga ya bayyana ga mutane ta'alan nasil ittiba abinda artista ga mutane kawai shine biya tunda an riga an bayyana musu abin abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yanzu babu wani abin da ya saura wa qadar sabaqa hakika bayani ya riga ya gabata bi annal murada abinda aka ni bi ahli sunna al mutamassikuna bi sunnati rasulillah masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wa bi dariqatihi da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam a ula'ihum ahli sune ma'abuta sunna wal kuma ladina shamaru ala su sune waɗanda suka ainihi tattaru suka haɗu suka tsayo akan gaskiya walam yatafarraqu ba su rarraba ba kamar wadda Allah subhanahu wata ta'ala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala la tafarraqu ku yi riko ga igiyar Allah ga baki ɗayanku wato ku riƙi la illallah kuma kada ku rarraba wanga ya yi can wanga ya yi nan waɗancan su yi can waɗancan su bi can ishtami'u ala al-haq ishtama'u ala al-haq ku tattaro akan gaskiya kada ku rarraba daga gaskiyar nan kada ku yi sabani waɗanga suna ahlus sunna wal jama'a waɗanda na tsaya inda Allah ya tsaishe su waɗanda na tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaishe su na farra alladina farraqu dinahum kaga waɗanda ba ahlus sunna ba kenan amma alladina na hon, amma waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya waɗancan sun yi nan waɗannan sun yi can a gani ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Allah magwayi mai girma yace ma manzon Allah game da zuwa lasta minhum fi shay'in kai ba ka cikinsu waɗannan da laraba inna ma amruhum ila Allah kawai al'amarinsu yana wurin Ubangiji sun mai nabi ohun da ma kyanu yaf'alun sannan Allah zai yi musu sakamako abinda suka kasance suna aikatawa saboda sunna da jama'a wato su sun riga sun hukunta rashin yin saɓani sun hukunta wato a haɗu ba a rabu ba saboda haka ahlus sunna wal jama'a suna waɗanda akan sawaba game da al'amarin addini gaba ɗaya suna kira zuwa ga haɗuwa shi ko addini ga baki ɗayansa wato ya tattaru ya taƙaitu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masahabbansa fa innahu man ya'ish minkum lalle hakika duk wanda ya rayu daga cikin ku fa sayara tilafan kathira da sannu zai ga sabani mai yawa saboda haka ba alaikum bi sunnati ina horonku da sunnata ina horonku da sunnata kenan annabi yayi umarni da mu bi shi da haka babu wanda zai tsira daga wannan sabani sai wanda ya riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine da manzon Allah ya kasance gare shi da kuma da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kasance a gare shi na aqida da ibada da mu'amala da dabi'u da ladubba sune al-furqatul najiya jama'a waɗanda za su tsira sun riga sun tsira min baini salatin wa sab'ina furqa tsakanin karkasuwar al'umma annabi kashi saba'in da uku kullaha sinna dukkan su yan wuta ne illa wahida sai wannan kashi guda kalumaniya ya rasulallah suka ce ya ma'aikin allah suwa da abba yan wuta ba cikin karkasuwar da al'umma ka za su yi saba'in da uku wasu ana sura tambaya ba hadihi lati su ne waɗannan da isnaitu min hadihi furqa wadda na daga cikin waccan jama'a jama'a ce wanda yake mabambanciya to su ana ai yanzu dai ba a gane ba قال صلى wa عليه wa وسلم sai mai tsira da aminci ya ce a cikin bayaninsu wato man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi duk wanda ya kasance akan abin da nake a kansa da ni da sahabbaina shi na cikin jama'an nan ma tsira ma alaihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da annabi yake a kansa da kuma sahabbai ne ko sunna ita ce sunna faman lazimahu naja duk wanda ya lizimci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsira wani zalika sammu bil furqati annajiya da haka an ka ambace su da cewa jama'a wadda take tserarriya waɗanda sun riga sun tsira ta hanyar shaidun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ya ku bayan Allah mu sani don al'amuran mu mu yi ƙoƙarin kwatantawa mu yi ƙoƙarin ɗiyar sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu lazimci haka za mu yi sallah ne mu yi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu yi ainihi wato karatu ne mu yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu yi mu'amala ne mu yi irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu yi aure ne mu yi irin la annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu yi mafartaka ce mu yi irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da za mu yi gaba daya ya zama abin da muka sa gaba mu masu koyi ne mu masu biya ne wato ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ni an riga an bayyana ma mutane cewa al'amarin addini ga baki ɗaya to ya zama lizimce ki a kan bin sunna da kuma jama'a babu wanda zai sabawa babu wanda za a yi a samu saɓani matsawa ana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai ma abu ta bata su ne kawai za su saba mata saboda za ta ga wani daga cikin al'umma babu abin da yake samun damuwa babu abin da yake bakin ciki da shiya bayan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma yana da awashi musulmi da kaga wannan bai ba saboda idan baka bi sunnar ba to ba ka wa akan daidai ko bi ka dawo kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi sallam idan ka yi haka alhamdulillah shi babba abin da aka fata kuma da ƙamna a gani ko ba ma za ba da alhaq miya bayan gaskiya illa dalal duk wanda ya ci gaskiya to gaskiya ba ba da bayan ta sai bata za ka duk wanda ya ba gaskiya zai fada cikin bata gaskiya kuma wato su da sunna wani jama'a suna akan gaskiya da ba su akan gaskiya su ne da ba su ba saboda haka ya ku bayin Allah ko mina na namu mu yi kokarin mu na ganin cewa mun kwatanta sunna misali ya sunnar manzon Allah ta karantar da bayan an yi rasuwa a ɗauki gawa kaga za ka ga idan Allah ya yi ma daga cikin rasuwa an yi to da gawa an yi magawa sallah za a ɗauki kawa a daidaita makabarta wani zai tashi daga cikin mutane ya ce duk wanda ka niyyar ta yi a makabarta ya wuce idan ka tambaye shi dalili ina ya samo wannan a cikin littafi ba ya da to mi zai sa baka bincika ba tunda an yi tarasuwa an yi ta rasuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya al'amari ya kasance idan muka kalli sha'aninmu da gawa akwai kurakurai masu dama waɗanda na saba ba sunan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai buƙatar mai gyara kaga abu na warko ya halatta a yi gaba ga gawa amma ba a ce wai ka yi kiran cewa a yi gaban gawa ba ya halatta a yi dama ga gawa ya halatta a yi hagu ga gawa ya halatta a biyo gawa baya amma daga cikin hankokin musulmi guda shidda ga ɗan uwansa musulmi annan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce fa idza mata fa asbihu ko in ya rasu ka bi gawarsa kenan na in ba rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam sun yi tariya a gaban gawa ko daman gawa ko hagun gawa to bayan gawa a rake ta shi ya abin da umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka wanda ya sayi gaba ba ce ya yi laifi ba wanda ya sayi dama gare ta bai yi laifi ba wanda ya sayi abu gare ta bai yi laifi ba amma duk wanda ya biyo wata da baya yi su don shi ne shi akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ba mata idan ya mutu shi mutum musulmi ba a tubihu ga gigawarsa al duk da wurin sallah ta zo tare da limami idan kana istiba kana al-ibtida kaga ba gaban lima a koma ba bai za ka koma Da wannan kenan abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta karantar wato shi na abigawa da baya shi abin da suna ta karanta za ta ka yi tsaye ka ce a shiga gaba ka kamata ya ka tambaya ni a suna sannan kuma in ka zan baka sani ba ga ƙa'ida ta addini to kada ka ce a yi abu ka zawa kuma ba ka da ilimi a kan abin don wannan kuskure na za ta akwai buƙatar mu gyara ya ku bayan allah 'yan uwanmu Ba abinda muke yi na addini ne ba abinda muka fata ya zama Allah ya karɓar mana wani kuskure na biyu shine wanda a baya ma an taɓa yin tunatarwa a kansa bayan dawowa daga binne mamaci sai kawai jama'a siyo layi sai cikin gidan mutane ka gani ga wanda a dangi ya cancanta ya shiga ya shiga da wanda ba dangi ba ya zo ya shiga to idan kana neman lada ka fi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba wa da ranka ka so ba da haka abin nan da muke yi na layi mu yi tsakiya mu shiga gidan mamaci mu ce za mu yi ma mata gaisuwa wannan wani abu ne da bai tabbata ba ba tabbatacce ba ne a'a idan kai dangi ne ya halatta ka shiga gidan ga kai gaisuwa ma'ana da maharabi kake ga gidan kaga wannan babu illa don ka shiga wurin maharabanka amma baka da dangantaka da mai gida baka da zumunta da mai gida ba ku haɗa uwa ba ba ku haɗa uba ba ka ce za ka wuce ka shiga cikin gida ka rufe su a kaga wannan wani abu ne da ya ke ta hurumin shari'a sama ge guda in ka shiga wurin gaisuwa ga za ka tarar da gaba ta nan da lallaga zube wasu masu shiga don yin gaisuwa wato babu abin da suka shiga in ba don kallon mutane ba kallon matan mutane ba su kuma wasu mata babu abin da ka kai su su zauna in ba don kallon bazan da ka shigowa kaga kenan ku ne bisa ga ku ne za ka ya ku bayan Allah mu sani cewa wannan abin da muke zama ne na turuwa cikin gidajen yan uwanmu bayan an yi rasuwa to wannan kuskure ne in ba wanda adda hurumi na shari'a ne shiga ba to shigan nan gaskiya laifi ne za ka ya ku bayan Allah mu gyara ka tsaya ka yi gaisuwa ga wanda an ka yi marasuwa dama babban makasuri zuwa wurin gaisuwa ka yi ma wanda an ka yi marasuwa gaisuwa ka cin mai ka yi mai a ta'aziya Allah ya ta mishi Allah ya yi mishi rama Allah ya ji ne Allah ya yi mishi Allah ya ba ku hakuri Allah ya hutashe shi lafin masu kyawu shi ya kaso ya kaga ka zo ka yi mai taziya ba ka zo ka wada cikin gidan mutane ko ku zo ku wada cikin gidajen mutane wannan hakika shari'a ba ta yarda da shi ba da ma dai abinda muke so mu gano ni a kudin mu mu kauce mu gyara mu bar wannan kudin mu dawo ga abin da yake daidai to malam marubuci wannan littafi Allah shi mishi rama ya ce wa alam ka sani rahimaka Allah wa Allah shi maka rahama Allah dina hakika addini inna ma jaa min qibalillah kawai ya zo ne daga wurin ubangiji shi addini addini na Allah na tabaraka wa ta'ala alkhairin sai ya yawa kuma ubangiji ta'ala ya ɗaukaka lam yuda ba aza addini ba ala uqulil rijali da hankalin mazaje wa ara'ihim da ra'ayoyinsu. wa ilmuhu inda Allah sanin addini yana a wurin Allah wa inda rasulihi da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka fala tattabi kada ka bi shay'an wani abu bi hawa ka da sauranka in dai addini za ka yi to kada ka bi wani abu na son rayuwarka a'a baka murqa min ad-din kada ka bi wani abu na son rayuwarka wato kai tsoron bin wani abu game da sha'anin addini nan ba tare da ilimi ba ba ka karu da minal islami sai ka fice daga cikin musulunci da zarar ka riga ka bi wani abu na addini ba tare da ilimi ba to za ka yi ta ne cikin musulunci ba ka sani ba fa inna la hujjata laka alhali gashi kai baka da hujja faqad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ummatihi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana ma al'ummarsa as-sunna ita wannan sunna wa awdahaha ya fayyace ta ya tsabihi ga sabansa wa hum jama'a sune jama'a wa hum a wa hum sawadul a'zam sune waccan jama'a mai girma sune taron jama'a wato mai girma waɗanda aka nuna masa ko da ya diba ya ce sai ni ga Iza sawadun abin qila innahu musa ko sai aka ce annabi musa na unzur ila al-aq ka sake diba zuwa ga sasanni ana zartu sai ni sake dibawa fa idza sawadun abin sai ga taron jama'a mai girma wakila hazihi ummatuk ya aka ce min wannan ita ce al'ummarka wasawadul azam abinda a sawadul azamu ala haqqu gaskiya wa ahluhu da ta gaskiya ba mana khalafa ashab rasulillah duk wanda ya saba ma Sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi shay'in a cikin wani abu min amri dini na al'amarin addini faqad kafara hakika ya kafirce saboda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun bayyana addini sun ce duk wanda ya yi zina ya aikata baya. ka ce zina ta halatta kaga ka yi ta musulunci sun ce duk wanda ya sata qur'ani ya ce a yanke hannu ne ka ce a yanke hannun barawo yi ne sun ce idan an rasu an bar diya maza da biya mata qur'ani ya tabbatar da a ba namiji kashi biyu a ba mace kashi guda ka ce yin haka zalunci da ka ga mutum ya ka ko to wannan kenan da aka mu sani ya bayin Allah abinda zama lahiyar mu abin abinda asiran mu biyar abin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci sahabbai da shiya wanda Allah ya saka musu da mafificin alhaifin sun iya da safa Allah mu'amalar mu baki daya ba wai sai abu guda ba ko ina wurin ma'amala to ya zama babu abin da muka buri bayan bai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama mai koyi da sahabbansa kamar yadda suka iyar mana da sako alhamdulillah bisa ga dan abin da na yi magana a kai ne na sha'anin janaza babu shakka jama'a sun cancanci a yaba musu kuma a tsara musu fata alhairi bisa ga abin da muke gani kaga in an zo wurin ainihin makamarta za ka ga da wanda yana cewa amin in ce da a'a ku yi kaza ana ta yaya ku har da to amma alhamdulillah gaskiya jama'a nasiha da aka yi cewa in an zo wurin binne mamaci ba a san ana yaya to gaskiya al'umma sun karɓa wannan kira za ka ga an zo ana hidima na finne ɗan uwanmu kowa ya ci sai dai ana yi nuni da hannu kaga wannan abu ne mai kyau kowa ya ci ana kallon ikon Allah ana binne wanda da ka shi da rai yana tafiya wannan al'umma wato abu ne gaskiya ba da da shiya mu ƙara da mu rage kuma ana kira ga waɗanda a jagorori magabata bayan tare binne wanda aka binne daga cikin wanda Allah ya masa rasuwa su yi umarni da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku roƙan ma ɗan uwanku gahara ku roƙi Allah ya bashi iko amsa tambaya saboda yanzu ana tambayar shi kuma alhamdulillah maluma suka yi ta yi bayani cewa ba a ce ku yi salati goma goma ba kowa ya dai tuwa shi ɗaya Allah ya ka da alheri bisa ga wannan sabihi da aka yi ma al'umma kuma jama'a bisa ga karɓar da suke yi Allah ya tsara, ba da ikon mu karɓa ga dukkan sauran abin da ake kiran mu gare shi zuwa gare shi na alheri da zuwa abin da ake kiran mu a aza mu gare shi to alheri ne gare mu fatan mu da kaunar mu shine Allah ya ba mu iko mu zama masu biyayya ga da'a ga al'amuran mu ga baki ɗaya. ba sai bangaren janaza ba ko bangaren sallah ba ko mu'amala ba ko wani irin al'amari ba zama da an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni akan abu kaza to wannan kawai abin da za mu cewa sami'na wa ata'na mun jiya kuma mun yi da Allah shi muna wannan arziki ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka Allah ka sa ya aiki da abin da muke karanta da al'umma al'umma yan uwanmu da muke karanta ba Allah ka sa su yi aiki da abin da ake karanta muku. Allah ka yi mana muwafaka da dace Allah ka sa ayyuka musu zama da mu ɗaya yadda. Allah ka yi mana gafara ka ji ƙafa ka yi mana rahama Allah subhanahu wa ta'ala ka taimaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da mutanen kafirci wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك